بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na laraba na kuma goma sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 22 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya a darasinmu da muke gabatarwa a wannan tsora mai albarka suratul baqara kuma mun cike ne a ƙarshe aya ta 242 kenan yau za mu tashi aya ta 243 haka yake alam tara na allazina kharaju diyarihim wa hum ulufun maut to amma kasancewar ayoyin da muka fito baya tun daga faɗin Allah ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا wani ولا wani jidalafin alhajji har zuwa nan inda muka tsaya barin Allah madawacin sarki da yake cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum ta'qilun ayoyi ne da suke da alaka da hukunce hukunce kuma a lokacin an ta yin tambayoyi musamman da muka shigo wuraren saki da aure saki da aure din nan saboda ka mu bar yau ta zama rana ce da za mu amsa tambayoyi gaba daya akan ya zama general revision a darasinmu da muka gabatar lura da cewar darasin da za mu shiga yanzu sabon bayani ne daga har zuwa ƙarshen sura an gane maganar kun gane na abin da ya shafi alaƙa da aure abin da ya shafi alaƙa da aure a ayoyin da muka karanta ya faro ne daga faɗin allah ta'ala wala tanki fil mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati maghfiratun Allah ta'ala yake cewa ku maza mu'minai kada ku auri mata da suke mushrikai ko da sun burge ku hakan nan kuma ku muminai kada ku aurar da ‘ya'yayenku mata muminai ga waɗanda suke mushrikai ko da sun burge ku su mazajen da suke mushrikai ko da sun burge ku suna da kuɗi suna da dangantaka suna da kaza suna da kaza suna da kaza sai ayat ta nuna mana bai halatta mace musulma ta auri wani wanda ba musulmi ba sawa'un kirista ne sawa'un ba maguje ne boka ne addinin gargajiya yake yi duk wani abin da yake ba musulunci ba bai halatta mace musulma ta aure shi ba amma ya halatta namiji musulmi ya auri kirista wannan ya halatta haka aka shi in ya auri kirista auren ya yi amma wacce ba kirista ba sai dai ba yahudiya ko ba yahudiya ko kirista amma wacce ba bai hudiya ba kuma ba kirista ba to bai halatta a wata ba ba gujiya sawawun mai addinin maguzanci ne ko addinin buda ko wani addini duk ba a yi wannan kenan sai kuma muka zo kan abin da ya shafi al'adar mata wasu tsaunin na kanin mahaifi kulwa a zafa a tuzulin nisafi mahaifi ala ta ƙwarbu wannan sai muka zo magana kan rantsuwa wala ta ja'alu la urdatan li kuma an tabarru wa tatqu wa tuslu bainan nas kada mutum ya sanya rantsuwa da Allah ya gitta ta cewar da zarar an mai magana ce shi ya riga ya da Allah ya riga ya da Allah a wani lokacin mun yi magana rantsuwa ta kasu kashi uku akwai yaminin laghu aimanin laghu wannan baya mata kafara ita ce rantsuwar da mutum yake yawan yi a bakinsa kullum da abin da zai faɗa sai ya yi rantsuwa inda za ka tambaye shi mai ma aka ce sai ce wallahi ya manta Eh, ya maimaita maka abin da aka ce su yaran su inda za ka tambaye shi nawa ya so a ina ya so recharge card zai ce wallahi can ne shi abin da zai faɗa su yaran su da za ka tambaye shi kaga wani mai mashin ya wuce ne zai ce wallahi bai gan shi ba zai ce wallahi ya gan shi shi mai sai yaran su to wannan ba a sa cikin lissafi Allah ta'ala ce wala tuti kullu halafin mahin duk wani mai yawan rantsuwa ba a ciki yace ya rantse da alqur'ani ya rantse da kaza ya rantse da ya rantse da kaza sai rantsuwa ta biyu wacce ake mata kafara shine wanda mutum ya rantse akan ba zai yi ba sai kuma ya yi ko ya rantse akan zai yi akan ba zai yi ba sai ya yi ko ya rantse akan zai yi sai kuma bai yi ba kuma mun yi magana da ake kafara ko dai ya ce da muskine goma ko ya tufatar da muskine goma ko ya zaɓi ciyarwa ko ya zaɓi tufatarwa in tufatarwa ne miskinai goma in ciyarwa ne miskinai goma ko ya yanta baiwa in bai samu ɗayan uku nan ba to sai ya yi kafara ta azumi uku mana sai azumi uku ba kuma kafara sai kuma rantsuwar da ba a yi mata kafara ita ma saboda girman laifinta ita ce rantsuwar da mutum yi domin cin haƙƙin wani a kira shi ya rantsi da allah shaidar zurke kenan ya ce ya rantsi da Allah abu kaza fulocin nan na wani ne kaga an ɗauko shi an ce za a bashi kariya kowace irin kariya da zimmar zai faɗi ga abin da ake so ya faɗa ya faɗi duk inda yake so a mai gida a nan Najeriya yana son gida a fatakon ne ko a Lagos ko a Kano ko a Kaduna ko a Mina za a mai kuma za a bashi miliyan ɗari wannan ta ce zai ka fara shi da miskini goma ko buhun shinkafa bayi ba kowane muskini ɗaya a miliyan ɗari ne fita da shi sannan ga gidaje ga kaza wanda baya mata rantsuwa saboda zafin ƙarfin zandanta Allah sauri. sauki daga nan kuma sai muka zo magana ila'i mutum ya rantse ba zai sani da iyalinsa ba wa'ana kuma an ba shi dama ta wata hudu ya bai ma zuciyar shi haƙuri ya bai ma zuciyarsa haƙuri in ya wuce wata hudu to alƙali zai tsitsiye shi ko dai ya sake ta shi mutum ko kuma alƙali ya saka mushi kun ga yanci magana ko da muka kammala wannan sai muka shiga magana kan idda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun mata da aka sake su za su yi idda ta hanyar ganin tsarki uku mata da aka sake su za su yi idda ta hanyar ganin tsarki uku kun ga wannan matan da za su yi wannan idar ta hanyar ganin tsarki uku ya nuna matan da suke al'ada kenan idan muka ce matan da suke al'ada muna nufin muna nufin ba wai a lokacin tana al'ada amma dai a shekarun ta ko watan da ya wuce ta yi wannan watan ma ta yi ta mai zuwa ma tana salati shi ake nufi da mai al'ada amma ba a sakin mace lokacin da take al'ada in an sake ta kuma sakin yayi amma za a tilasta mijin yayi kodi ta da in ba al'ada take yi ba sai da alallashe shi ina fatan kun fahimci magana ta ake to matar da aka sake ta a irin wannan za ta yi tsarki uku idan duk wata take ganin tsarki kenan za ta yi wata uku kafin ta kammala idda in a wata biyu take ganin tsarki wata biyu tsarki daya wata biyu tsarki daya kaga za ta yi wata shida in wata shida take ganin tsarki wata shida tsarki daya wata shida tsarki daya za ta shekara daya da rabi ina fatan kun gane wannan da kyau to sai mata kuma da ba ta ganin al'ada saboda karancin shekarunta ba ta kai shekarun al'ada ba kuma an daura mata aure har ma mutum ya sake ta ko kuma wata ta daina yin al'ada saboda tsufanta kuma an sake ta gashi ba ta al'ada to su waɗannan guda biyu da wace ba ta al'ada saboda yarinta da wacce ba ta al'ada saboda tsufa za su lissafa watanni uku ne za su yi su ta hanyar kirga watanni uku wallahi ya isi min al-mahid min nisa'ikum in yartabtum bi iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid sai na uku kuma matar da aka sake ta tana da juna biyu ita matar da aka sake ta tana da juna biyu ko mijinta ya rasu tana da juna biyu to iddata shine ta haifa abin da take dauke da shi wa ulatul ahmali ajalhunna an yadana hamlahunna sai wacce aka sake ta ba a tare da ita ba kwata-kwata an sake ta ba su tare ba ba muna nufin tarewa ta aure ba muna nufin tarewa ta kwaso kayanta ta tare a gidan miji ba ta kan yi bata kwaso kayanta ta tare a gidan miji ba amma kuma sun tare da juna bayan ɗaura ba, to muna yanzu wacce muke magana an sake ta kafin su tare da juna tarewa ta aure to a wannan lokaci babu idda a tare da ita saboda Allah ta'ala ya faɗa cikin suwar al-ahzab ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل kuma تمسوهن وما لكم عليهن من عده duniya. shi saki abin da aka fi so mutum yi shi ne in ya tashi yin saki na farko ya yi saki ɗaya wana ce da ke ko ɗaya ke nan. sannan zai saki ɗayan ya sake ta bayan ta kammala al'ada kafin ya sadu da ita nau kenan uku saki ɗaya bayan ta kammala al'ada biyu kenan kafin misali ita uku waɗannan abubuwa su ake bukata su ciko kafin a saki mace in mutum ya yi wannan ya yi saki na sunna ya sake ta saki ɗaya don allah ta'ala ce a talaku marrata kaga marra ba da marra bai ce a talaku talakatan ba sai ce a talaku marrata ana nufin ka yi shuɗi ɗaya ka sake yi wani to amma sai ya ƙi wannan tsarin da ya tashi ya saki biyu ya yi sai ya ƙi wannan tsarin da ya tashi ya saki uku sakin ya yi ya ce ya saki mata yi saki uku sakin ya yi wanda saki na yi e? kun yi shiru na ce mutum ne saki mata yi saki uku ya ce ya saki mata yi saki uku na ce sakin ya yi wanda saki na yi e? kwana ji da kyau ko an ce saki daya kagan yi saki daya ba lalle ne ilalla wai don kayi mutum ya saki daya ce dole ne ita ba sai ya saki biyu ya saki ɗaya ta saku ya saki biyu ta saku ya ce ya sake ta saki uku ta saku saki nawa saki uku ta saku saki uku an ce kada ya saki cikin al'ada sai ya yi cikin al'ada ta saku amma kuma anan dole ya dawo da ita ta yadda inda ba a cikin al'ada ya sake ta ba sai dai a bayi shawara a lallashe shi ya dawo da ita kun gane bambancin kamar ya a ah, ah, wannan ya yi barna ya yi barna ya yi barna ya yi barna gaske ba su hukunci shi ba su hukunci ta ce bai sanar da kowa ba a ya yi kuskure ya yi nufi sosai ya yi laifin sosai a lokacin kuma an yi shekara ɗaya biyu ta kama la'idda an yi shekara ɗaya biyu ta kammala la'idda wannan shi yana da kyau ko to da ka sake ta cikin al'ada ta kama za a cire sashi ya dawo da ita ya sake ta bayan ta kammala al'ada kuma ya sa da ita za a cire sashi a ba za a cire sashi ya dawo da ita ba amma dai sakin yayi ina fata mun gane wannan da kyau in mutum ya saki mace ya ce ya sake ta saki uku kun ga wannan saki uku a kalma ɗaya kenan ta saku kuma ta saku ne saki uku akwai bambanci yi kula musu hutu akwai bambanci tsakanin saki uku a kalma ɗaya da saki uku a zama ɗaya wa zai bambance saki uku a kalma ɗaya da saki uku a zama ɗaya yawwa saki uku a kalma ɗaya shi ne ce ya sake ta saki uku wana ji da kyau ko saki uku a zama ɗaya shi ne ce ya sake ta ce malam ya haƙuri mana ya ce ya sake ta fa a ce ana ga haƙuri ce ya fa sake ta akwai bambanci tsakanin wannan da wancan? eh akwai bambanci? ya sake ta saki uku da ya sake ta ɗaya mana yin haƙuri ya ce ya fa sake ta aka ce ana baka haƙuri ya fa sake ta eh, eh ai sake amma yanzu an samu ƙwara nawa ne yanzu na biyu da na uku yana maimaita na farko ne to shi shine saki uku a majalisi shin wannan da ake cewa a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama idan an yi saki uku ana mai da shi saki ɗaya kuma ake ta faɗa a baki ba ta da inda za a baka awa 24 a ce ka lalubu hadisin an haɗa ka da aiki sai ka ji ka ta buge-buge amma ka iya cewa a zamanin sinna a zamanin manzan Allah salama saki uku in an yi shi ana dawo da shi saki daya da zamanin sayyidina Abubakar da kuma wani tsagi na khalifancin aha na kuma kun mai magana ta da ke ko to wanda saki uku a kalma wanda saki uku ne ake dawo da shi wanda saki uku ne ake dawo da shi saki daya kuna jina da kyau wanda saki uku ne ake mai da shi kuma ya ake mai da shi saki ɗaya ko da zaran ya yi saki uku shi kenan kawai an mai da shi ɗaya tun da kaji an ce ana mayarwa ya kamata ka san yadda ake yi a mayar ina ba ta mun bayyance da kyau sai malamai suke maganganu kamar haka magana ta farko suka ce shine saki uku da aka maimaita shi fi majalisin wahidi ce ya sake ta ya sake ta ya fa sake ta no kenan uku sai a ce to wannan shi ne ake mai da shi sai a ce a fassara cewar yana maimaita na farko ne ɗaya eh kenan sannan kuma suka ce ana haɗawa da rantsarwa da anasalan ma ya rantsar da wani ya rantsar da wani da isa ke uku ice ɗayan yake nufi ya ce isa eh, aka dawa mai da matashi ina fatan kun gane magana ta da ke bi kenan sannan na uku wace ce aka saka saki uku ake dawo da shi saki ɗaya shin matar da aka sake ta bayan an tare da ita ko kafin a tare da ita wasu malaman suka ce ita ce matar da aka sake ta kafin ta tare damar da aka sake ta kafin ta tare ba za ta idda ba kun gano wannan ba za ta idda ba mun faɗa kuma ɗansu to tunda ba za ta yi idda ba ko a lokacin aka ta samu mai aure sai a daura mata aure da wani kun gano wannan da kyau to sai ya sake ta saki uku dama ko saki ɗaya ya sake ta ba za a ba zai yi komi ba tunda ba za ta idda ba babu komi kula jira da ko sai ya ta sake ta saki uku da ya sake ta saki uku to yanzu wannan saki ukun za a dawo da shi saki ɗaya ne domin in ya buƙaci auren ta a sake yin auren ko kuwa waɗannan maganganun suna da faɗin gaske za ka samu gamsasshen bayani natsatsen bayani a cikin adwa'ul bayani fi ibahil ƙoran bil ƙoran ɗaya da aljamiyar li ƙoran na imamul al biyu da zadul ma'ad fi hadith khairul ibad na ibn qayyim uku za ka zama cikakken bayani amma ka riƙe sosai ya kwanta a zuciyarta ba haka kawai ake cewa ai saki uku a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana dawo da shi saki ɗaya ba ka gane magana ta da kyau idan mutum ya saki mata ya saki uku to ba zai yi aure ta ba kuma har sai ta je ta auri wani kuma sun tare tare wata aure sannan in sun rabu in tasu ta hada su shikenan sai a sake daura aure ne takaitaccen bayanin kenan ayoyin da makaranta suna da yawa zan ba ku ku yi tambaya wata kila ku tambaya cikin abubuwan da rubishin dina bai kai wurin ba zan fi mai da hankali kan inda ba kai ba idda sai yanzu ne sai ba ya kara da za a da ɗaura auren ne za su haƙi ya nuna baka zo ba ko ko bai nuna haka ba ya nuna bai fara zuwa wasu. ya nuna ka zama new koma a hanku ba shi amsa za ta dawo da igiya guda ne in saki biyu ne ake za ta dawo da igiya biyu ne in saki ɗaya ake ka to da haka mutum yana so ta dawo da igiya uku sai ya saki uku kuma ya saki uku a tatan kiyar zauta na gaira a ko aure tara ta yi bayan wannan sakin ta je ta yi aure can daya eh, ta sake can biyu ta yi sake can uku ta sake aure ta sake dawa wurinsa bayan da da igiya biyu suka rabu da yadda igiya ita dawa dawo ɗin yana da damar ya kome bai kome ba yana da damar ya sake neman auren da kafin ta auri wani duk ba ka ya wannan da ke ko idan mu aka yi saki a kotu mun maimaita wannan idan alkali ya raba aure to fa ba a kome ku riƙe wannan da kyau in dai alkali ya raba aure ba a kome ko saki ɗaya ne in dai alkali ne ya raba ba a kome sai dai da sabon aure in mun ce da sabon aure da yardarta kenan tunda ta zama bazawara da yardarta da sadaki da wali da shaidu za ku maimaita ba zai maimaita mhm. idan alkali ya raba aure idan maimaita idan alkali ya raba aure mhm. babu yau yawwa eh. sai dai da sabon aure e kenan bina'i da sabon aure in ka ce sai dai da sabon aure sai ka ce kenan da yardarta mhm. mhm. nan shi hul'i da Allah ta'ala ya ce fala juna mafi mafita fi maftadat bi hul'i saki ne ko ba saki ne da muka karanta cewar idan mace ta ce ba ta san mijinta kun tuno aka yi tuyin duniya me yasa ta ce wallahi babu komai da da kyauta ji ya fita rashin yan ta gaishe daga dubu lafiya ta ce wallahi lafiya karo amma ita ne ba ta son shi ta kaji ba ta son ka yace to shi wallahi yana son ta ake juyin duniya ya to in ba ta son sai ta mai sabon aure ta ce ta yadda nau sabon auren zai ko kuma ta kawo mai dai abin da suke daidai shi kenan ta kawo to yanzu tambayar anan ita ce auren ya rabu kun lura da ke ko to ya rabu ne da saki ko ko ba da saki ba ko sai ina fa'ida take ina fa'ida wannan sabanin yake eh, eh, yanzu alkali ya raba ne da ya raba koko ya raba ne da ya saki akwai raba alkali akwai raba aure ta hanyar saki akwai raba aure kuma ba ta hanyar saki ba tunda yanzu alkali an kawo mai kayan ya ce shi 250 yake bukata ta ce gashi ta ajiye makoto kotu alkali ya ɗauki 250 ya bashi ya kirga ya ga sun cika shi kenan eh aure ya mutu kaji ya ce aure ya mutu kai kuma ka ce tasa ku eh aure ya mutu malamai sun kara maduna shi ne wasu suka ce to a nan sai shin ya rabu da saki ne ko ba da saki ba dan fa'idar ita ce in kuma ta haɗa hada su za su sake yin auren sai aka daura aure to da igiya nawa aka daura in wannan na farko ya rabu da saki ne ga an daura waccan da igiya biyu in ba da saki ba ne an daura shi da igiya biyu sabani ne mai ƙarfi da malamai suka yi inda Allah ya ce wa in tallaqtum hunna min qabl an tamassuhunna kar farqna hunna farida fa nisfu ma farqtu mm-hmm. cewa mace da aka saka mm. kafin a tare da ita mm. kuma an riga an yanka mata sadaki mm. cewa ta ci rabin sadaki rabin sadaki ko rabin abinda aka bata su da kaga yanzu ba wai sadaki kadai ake karama wani miji to shi rabin sadakin ana bata ko ko rabin abin da ya kashe ya eh? san ya shigo sistema. <laughs> Eh? eh abin da yake tambaya fara Allah ta'ala idan kuka saki mata ko riga kun fasu sadaki kafin ku sadu da su suna da rabin abin da aka ba su to shi rabin abin da aka ba su ko rabin sadaki saboda yanzu ba sadaki kawai ake karba a hannun miji ba ana karban sadaki tsaba shi a ce dubu talatin sannan kuma a karba akwatu a karabar silibas a karbi wasu abubuwan da su ma za su iya yin dubu talatin din eh? eh. kamar ya eh? kun yi shiru ku lura da kyau sun ce duk abin da aka ce ba za ya aure ba sai da shi yana cikin sadaki duk abin da aka ce ba za ya aure ba sai da shi to yana cikin sadaki abin da aka ce ba za a yi aure ba sai da shi yana cikin sadaki ma'ana an yanka mai sadaki dubu talatin kuma an yanka mai zai kawo akwati uku su haka al'ada gidansu take eh, akwati na farko za a cika shi da kaza akwati na biyu za a cika shi da kaza akwati na uku za a cika shi da kaza kullum da ke ko yanzu za mu ce ya ba da sadaki dubu talatin tsabar kudi da kuma akwati uku ma kare da kaya malam an zo ba an ce sai an eh. amma ba an bata wayannan kayan ai eh, da yake ni ba ba an bata su <laughs> arama arama ah, to gaskiya ne sai an ce shi aka ka'ida ne a faɗe shi a faɗe shi ko eh, to ko ba a wayannan kayan to haka ya kamata a samu limaman aure kenan mai ba zan yana son ya gano banis ma farautu rabin abin da kuka ba su mun gan gaba da sadaki mun mun je an ci an daura auren wani da wancan sadaki dubu talatin kaga mu rabi ne sha biyar shi kuma halin ya san ba ba talatin kaɗai ya kashe wani ƙila talatin nan ta kai biyu mun gane magana shi ko na sai ka ce menene ya ce wa bada amsa ba ni ana ba da amsa duk abin da aka ce in ba shi babu aure to sadaki ne kenan da kudi da waɗannan abubuwan in ci rabi sai a dawo da na'am ya ce ya taɓa halarar wani ɗaurin aure aka ce an ba da sadaki dubu kaza da kuma kaya duk da ba a bayanin kayan menene amma dai sun faɗi haka a gano na an ɗan rafa ake na na Na'am. saki uku sai kara mata biyu ya fi su tiyar masu a ba miji a ciki yayi shiwa sai mijinta na farko yake sanya eh

Naam. نعم نعم ya faru ne ko kuma dai ina ce an ba da asamin ne a makaranta to bai kai kara kotu ba ai to in te kotu da wani statement za a rubuta eh

kaga da tijan arziki kenan garkame shi tsaye ai abokin ya a ai dama duk mutumin da abokin shi yake ba shi shawara ya rike mata ko ya sake ta ai bai isa wuri ba wannan eh bai isa wuri ba duk wanda abokin shi ne zai ce sake ta sake ta shi kuma ya sake ta daman bai isa wuri ba aka yi mai eh kullu ga da tije tare da mu ko ya isa aure yau bai isa wuri ba bai isa wuri ba <coughs> wai a duk dai a cikin al'umma ake waɗannan abubuwan Allah ya sauke ita niyya tana haɗuwa da zartarwa ne inda niyya ce akwai bambanci tsakanin niyya akwai gwamnati tsakanin niyya da zancen zuci irin zancen zuci da yake zuwa mutum ya wuce kalori da koko to amma ita niyya tana haɗuwa da kudiri da zartarwa kalori da ke ko isa ga mutum zai ta cewa in mutum ya yi niyyar sallah sai ga yaya allahu akbar kaga niyyar ya zartar da abin da ke amma zancen zuci ne sai ce wallahi tun da ke ta sun zan je in yi sallah kaga har yanzu ban tashi ba wannan zantan zuci ne ka lura da ko saboda ba haka mutumin da yi tunanin zai saki matar shi to ba ta saku ba tunda wannan zancen zuci ne ya yi tunanin zai sake ta ba ta sako ba amma ya riga ya ɗauki biro ya rubuta saki ya bata wannan ta sako sai wani ya zo ya karɓi sakin ya ce ya yi yaga takardar kada a sake jin maganar ta sako tun alawar mako ta sako ko alawar mako amma yanzu ya rubuta saki bai ba ta saku ta saku ta saku yadda ba wanda ya san magana sai shi sai shi kenan shi ta saku ah, eh, aha sai ta gani ah, ta saku mana eh? ta saku mana an kuma yake kotu za a tambaye shi rubutunsa ne eh shi ke ta dawo da saki da ta dawo ai ba ta aure wai ya sake ta saki biyu kullum da ke ko sai aka ce sai ta je ta aure wani gidan duk da ba sharɗi ba ne sai ta aure wani gidan ta je ta aure wani gidan sai ta dawo to kuma kashi an ci da da saki ɗaya za ta dawo to kafin ya saki ya aure ta sai ƙara mata wani sakin <laughs> ai bai yi ba ai ba a saka sai wata take karkashin aure ne. alaikum salam mhm. na'am take mm-hmm. eh misali ta ga asali mun yi magana ba a aji hukuncin al'ada ba ya kama mutum sai idan al'ada ta zo don mace tana da tabbas gobe al'ada ta za ta zo don ta ji alamu ba shi ke nuna ta ajiye azumi ba za mu ɗauki azumi tare da ita al'ada tana zuwa azumi ya kai amma in ta kuskura ta ce ai ba za ta ɗauki azumi ba ita ba za ta yi suhur ba domin al'ada ta za ta zo to ta yi ganganci ka gane ku to saboda haka wai tana jin alama al'adar ta zo amma ba ta zo ba saboda haka ba ta sallar isha ba wanda ta yi ganganci ta yi ganganci sosai Allah ta'ala ya sauke to daga irin wannan ma gaggawa ake yi tun da sallah ce yake maza ta yi a gani na al'usara salam mhm. wannan duk wasu abubuwa ne da ake lankana wa malami wani mutum ne ya saki mata yi cikin fushi fushin gaske eh eh eh na sani na sani amma so nawa ana ba mutum haƙuri a to saki nawa yi mata subhanallah saki nawa yi mata da sauƙi saki ɗaya ne in dai cewa in ya sake ta bai faɗi adadi ba ya sake ta sake nawa shi da ya sake ta sake nawa a ce ku bashi ya huce ku bashi ya huce mun samu ɗaya yana da abin da na girbi an samu ɗaya yana da dama ya ce ɗaya yake nufi in dai ya ce ya sake ta taso kawai abin da ake magana yanzu nawa ne yake nufi amma talakul ghadban yana da nashi hukuncin mutumin da yake fushi fushin gaske akwai malamai sun tattauna matsalar shi ta sako ko ba ta sako ba ga wali ce zai tambaya hukuncin mutumin da zai ce bai saki mata shi ba amma ta je gidansu shi nan ta je gidansu ba saki ba ne faɗa ce da kyau ko shi kenan nan ya na ce ina son ka ƙara a kan saki <laughs> na sunna na bid'a ya ce yana buƙatar a ƙara bayani a kan saki wannan saki na sunna wannan saki na bid'a ne eh saki uku a kalma guda shi ne malamai suka tabbatar da wannan saki ne na bid'a in an yi shi kuma yayi kalmar da ke ku. wannan kenan saki ɗaya shine saki na sunna mutum zai yi saki ya saki ɗaya ya huci zuciya shi ba lalle ne ya yi komi ba ko shekara nawa ne ba wanda ya ce zai yi komi hatta kammala inda ta hati a wuri ba wanda ya ce dan ka saki mata ka saki ɗaya dole ka dawo da ita kullum da ke inda dai ba mutum ya saba ƙa'idar sakin ba amma shi wani ganin gaba ɗaya zai ɗungurungun wadu ya sake ta saki uku sai kuma ga Allah ya jarrabe da bala'in santa a ga yanzu yana ta ce amma ya ji wasu malamai sai ce a zamanin manzo Allah ana da yin saki daya na fata kun gane wani da ke ko abin da sanai tambayar na shi ne a karatu kan da aka ce a talaq maratan hmm. cewa ɗaya ne na ɗaya wato zai ne ɗaya bayan ɗaya eh, hmm. eh to ne tambayar da sai a cikin karatu sai ka nuna cewa saki biyu a lokaci guda ba a ce a yi haka ba eh. to tun da ba a ce a yi haka ba shi gona gaba na ba sa ba sa cikin na bida na bida to shi ne take da shi ma yana cikin na bida ke a a a saki biyu a kalma guda bai cikin na bida ko lura da ke ko bai cikin na bida amma ba haka sunna ta karantar ba dan abu an ce kaza ba sunna bane baya nuna ainul bid'a ne kullum da ke ko abinda sunna ta karanta shine mutum isa ki daya haka na yi ya saki hausa saki daya malaka jibrilu ya ce Allah ya turo shi ya mayar da ita mhm. fa wa sawwamatun kawama mai yawan azumi ce mai yawan kiyamun layli dan kai ka san darajar wani ba ta bayyana sai wani abu ya bayyana kun gane wannan da ke ko na ina eh, bayan da a'a ta me za ka kare shi kana da shaida kana da shaida ai ya furta da bakin cewa shi ne ba. Eh. a waye furtawa ka lura da kyau yanzu ga ka ɗaya ga shi biyu ina shaida ma'ana mutum ne mutum ne ya saki mata ya saki ko kullum da ke ko sai ta je ta yi wani aure sai ya ɗauki kuɗi ya bata domin ta je ke wani auren da ta je ta wani auren sai ta je ta yi kutun gwila fitowa sai ta fito sai shi miji na biyun ya ji labari cewar ai wannan mijin na farkon ya faɗa ma da bakinsa cewar shi ya ɗauki nauyin a je a wannan aure na kashe wuta to kana da daman ka kai shi ƙara kana dama ne gana da daga hujjoji ka da ke ko na farko ya ce ya faɗa sannan wane shaida da kake da su cewar ya faɗa musu ya zama da za su iya faɗan haka dan zai ce a shi bai masan ka a gaba alƙali ba eh eh mana za ka iya zuwa kai kara inda kana daga hujjoji za ka yi kara domin auren maɓataccen aure ne a titi da tashi amma dama ɓataccen auren ya fi ka almuhalli wanda aka hada baki da shi domin a raba auren kansa sai ya bayar zai kafara wani eh kafara zai shi da muskini goma ko tukatarwa ko yan tabarwa duk wani yi yau kowa ya yi izinin Allah ta'ala za mu dakata a nan gobe sai mu tashi a sabon karatu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa